ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما راوا العذاب يقولون هل الى مرد من سبيل duk wanda الله ya taɓar da shi daga barin shirya ya tabar da shi daga gaskiya to wannan baya da wani majibincin lamarin da zai lamarin lamarinsa kuma za ka ga waɗanda suka zalunci kawunan su da kafirci da sabon Allah yayin da suka ga azabar Allah a ranar alkiyama suna burin shin ko akwai wata hanya da za a koma zuwa duniya mutu ba zuwa ga Allah